falalan nan da ba ta hannun kowa sai hannunsa inda Allah yake cewa innal fadala bi yadillahi yutihi man yasha falala ta Allah ne wanda ya ga dama kuma shi yake ba gashi Allah ya ni'imce mu da wannan fadala nasa mun kasance a wannan wuri mai albarka ba don komai ba sai don soyayyen na Muhammadu Rasulullah dole mu yi godiya ga Allah da ya aje mu a gurin da ya kamata ya aje mu tare da iyayenmu waɗanda kowane lokaci suna ƙoƙari a wannan makaranta mai albarka tare da ƙoƙarin tarbiyya a gare mu da kuma jin mu a cikin abin da ya kamata mu tafi a ciki waɗanda Allah ya aje mana a wannan anguwa mai albarka kamar mahaifiyata sai da nafisa radiyallahu ta'ala anha sai da amina radiyallahu ta'ala anha kuma tushen ginshikin abin da aka aje su a kai ɗan uwana abokina abokin gwagwarmaya na a cikin Allah abokin rikici na mukaddan Ibrahim kaya ko kuma anguwan dankali tare da ɗan uwansa mukaddam Nuhu ra'isul huddami waɗanda Allah ya ɗauko su ya aje a wannan guri ba don komai ba sai dan ni'iman Ubangiji da falalansa a yau gashi muna zaune a wannan guri tare da iyayenmu muna gaisuwa a gare ku tare da fatan Allah ya ƙara muku lafiya Allah kuma ya ƙara muku jagoranci a cikin sayyidina Muhammadu Rasulullah wannan guri rauda ne min riyadil janna hmm. duk inda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka ambace shi to wani wuri ne da ni'ima yake sauka wa ma arsalnaka illa rahmatan linnasi wama arsalnaka illa kafatan linnasi ko kuma mu ce bashiran wa shi kasancewan mutum a inda yake falala ce idan ya duba inda yake yanzu idan kawai ganan duka za ka ga daga dattijan malamanmu da hulunansu da rawaninsu sai iyayenmu da gyalansu da hijabinsu sai almajirai yan uwana su ma wasu sun sa hula wasu ba su sa ba kuma duka mun taru ne saboda muna musulmi wannan ya isa ka ce alhamdulillah in Allah ya ga dama wallahi yanzu an yi wani taro ne ana tafi ana tsalle ana rawa kuma shine bautan me yasa ka tashi kaga sunan mahaifinka john ko ka tashi kaga sunan mahaifinka ikechukwu kai kuma dole sunanka ya zama emmanuel ko kuma ka zama emeka dole dole ranar lahadi kuma ka je ka je coci kai tsalle ka ce alleluia me yasa shi ka taso ka gani a gidan da allah ya yarda ya fito da kai ke amma ku dube mu Allah bai yarda ba ni'iman farko sai ya ce a'a mu musulmi ne ni'iman farko kenan sai Allah ya ce kai musulmi ne baka fito a wancan ɗaya gidan ba su wanda suka fito a can gidan haka suka zaba a'a haka Allah ya zaba ya gansu a wannan gidan kuma anan za su zauna ko suna so ko ba su ku sai Allah ya ce a'a kai sunanka musulmi sunanka Abubakar sunanka Ibrahim sunanka Mustapha ga sunan sunaye masu daɗi da aka gama wannan in Allah ya ga dama ba zai yadda ka fito a cikin wurin mutanen da za su kasance a cikin al'ummar sayyidina Muhammadu Rasulullah sai a kawo ga lokacin annabi Nuhu ko lokacin annabi Salihu ko lokacin annabi Iliyasu ko lokacin annabi Shu'aibu kuma ka yi laifin kuma Allah Ubangiji ya kiyafewa kuma a halakar da kai a cikin wanda aka halaka duka wannan Allah bai yi ba sai ya ce ka fito a cikin al'ummar sayyidina Muhammadu Rasulullah da ka fito a cikin al'ummar sayyidina Muhammadu Rasulullah sai Allah bai dauki an injila a taura ko zabura ba sai ce Qur'ani ne naka wanda yafi kowane littafi ga ka musulmi gashi an baka littafin da ya fi kowanne girma sai aka ɗauko ƙungurungun gaba ɗaya sai na muhammadu rasulullah sai aka ce kai kana cikin al'umma annabi muhammadu inda allah yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas al'umma annabi muhammadu nan mu ne allah yake cewa wa وكذلك جعلناكم أمة وسدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم shahida. mu din nan ga nan yadda kake ganin kanka kana ganin baka da falala ranar tashin kiyama kai za ka yi shaida tsakanin annabawa da mutanensu Allah zai kawo annabi Nuhu shi Allah ya san komai kusan muna karatun ne muna karatu mm. shi Allah ya san komai kuma yana ko ina kuma yana ganin komai amma yana da mala'ikun da kuma ke kawo mai rahoton mai ke faruwa mm-hmm. shi ya aiko annabin shi zai yadda a bi shi ko kuma kar a bi shi amma Allah zai datsa annabi Nuhu ya datsa mutanensa ya ce kun ga wannan mutumin ya zo muku da sako su kuma su ce mu ba wanda ya zo wurin annabi Nuhu ya ce Allah ya za a man haka na je na kai sako ne sun ki karba ce to gashi sun ce baka kai sako ba Allah bai sani bane a'a bari a nuna darajar al'ummar sayyidina Muhammadu Rasulullah sai dai a cikin mai tashi kila ma cikin auladul faila ne ya yi karatun alkur'ani ya iya sai ce Allah ai talla annabi nuhu ya kai sako ah, kai wane ne kai ni al'umma annabi muhammadu ne to matso kusa a ina ka gani na gani a cikin alkur'ani sallallahu alaihi ya rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin to matso nan me ya faru sai ya rike kunni ko ya fara jawo aya ai ka faɗa cewa an aiki annabi nuhu a gurin mutanensa cewa su bi Allah sun ki yadda su bi Allah sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza annabi nuhu ya ji daɗi ya murmushi ya runguma wannan bawan Allah ya cece shi ranar wa ya cece annabi nuhu al'ummar sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayani har ya kai gurin da zai fara bayani inda annabi nuhu ya addu'a aka halaka annabi nuhu yana kai dakata kar ka tuna ma ubangiji wannan dakata dakata mala mm. Allah bai so a halakar da al'ummarsa mm. duk yadda halittan Allah yake Allah yana ji da wannan halittan mm. mu gani wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nas yau gashi al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sun yi shaida tsakanin annabi da mutanensa a gaban wa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to an gama wannan an zo gun da rikicin yake kai kuma waye shaidan ka Qur'ani ya ce wa yakuna rasulu alaikum shahida kai kuma annabi Muhammadu ne zai yi shaidan ka to shin a yaya annabi ya shaidan ka an zo ana maulidi ka ce ba kyau an zo ana yaban annabi muhammadu ka ce an cika yabansa an zo ana girmama shi ka ce matsayinsa bai kai ba a bakin su astaghfirullah mm. an zo ana faɗan waye shi kana masa iyaka annabi muhammadu na da iyaka wannan annabin fa shi ne annabin da Allah yake magana a kai ya ce Muhammadu ne kuma Rasulullahi ne kuma sannan kar ka yadda ka ce Rasulullahi ne ko ka yadda ko baka yadda ba sai ya ce huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzrahu ala din kulli sai ya kafa wurin ya kafa ya ce wa kafa billahi shahida ni Allah na yi shaida Muhammadun Rasulullah ka rike shaidan ka ba a so hmm. karka yadda annabin ne ba a so shi Allah ya ce wakafa billahi shahida ni da na aiko shi ni da na kage shi ni da na san shi ni da na kusance shi na yadda Muhammadu Rasulullah shine wannan annabin hmm. ne wannan annabin wanda ya dauki dutse ya jefa Allah ya ce kai dawo nan zauna a gefe wa mara maita, hmm. iz ramaita walakin Allah harama shi ne dai wannan annabin dai da muke magana a kai kai da kake cewa bai yi kusancin ba aka zo aka gaisa da shi aka yi masa mubaya'a Allah ya ce a'a innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kai hannun wake hannunka hmm. ka ce annabi kaman kowa asa farla? Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim hmm. ga hannun annabi muna gani a saman nasu amma Allah ya ce annabi ba kai bane ni ne hmm. hannuna ne ba naka ba kan nasu sallallahu alaihi wasallam shi ne masoyinmu shi ne habibinmu shi ne jagoranmu shi ne tushenmu hmm. shi ne asalinmu hmm. shi ne wurin da muka san ranar tashin alkiyama wallahi ceto na hannunsa hmm. muka ce mu rike abun mutum anan malamai suna faɗi ni ba malami bane amma muna yara muna ji ana faɗa ranar tashin kiyama za a yi guje-guje za a yi fama za a tsaya shekaru kaza ni dai ba zan tsaya ba ni ba na cikin wanda za su tsaya me zai kai ni tsayawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa almar'u ma'aman ahabbahu to manzo Allah na can mu kuma muna ina muna nan Maulana Shehu Ibrahim yana nan ya faɗa a cikin diwani ya ce ina bin shi ina masa yabo yana takama ma muna baya yana Muhammadu muna inyas mm. yana Muhammadu muna inyas yana Muhammadu muna inyas minka ilaika mm. a wannan ranar fa za a je gun annabi adamu a ce ya labari ya ce a ni ai rikici na da yawa ni da aka aje itace aka ce kan ci san Allah yana yanda yake so a dauko mutum a kawo shi wuri a aji shi a daki nan ga koko nan ga hura nan ga shinkafa nan ga menene sai a samu kaza sai a buɗe sai da ya gani aka rufe aka ce to banda wannan shi Allah baya barin mutum ba aiki inda dan adam sunan shi hmm. gashi a cikin aljannan amma kuma an ce ga itaci ya karyaci kuma an kawo ta inda yake an aji jalla wa ala hmm. yace to ni na ci itaciya ai ainihin rikici na da yawa a tabakun annabi Isa ya ce a'a haba ni fa Allah ma ake ce ku ji Allah suke ce mishi amma wa yaji ake ce mishi Allah yawwa wa ke rayarwa an mutu to annabi isa ya rayar kun ga confusion ya shigo suka ce to kau kai yanzu nan mutum ya mutu a kara maka Allah in zo ɗaya faɗi kana kuka in sha ba shi ya miƙa in ba a da gaske ba sai abin da Allah ya ko ai sai dai ka ji ana kai anya yace to ni Allah fa ake ce min ma gaba daya an mama na ma an ce mata Allah an ce min ni dan Allah ne ku tafi ku bani guri a je go annabi nuhu yace oh, oh, oh ni na sa akai na, ku yi can ni nan ta kaina nike yau fa Allah ya fushi haka malamai bake gaya mana wannan a kullum kuma har yanzu ana faɗi a ƙarshe aka ce sai a dawo gurin wani ya laha min hutta jawabuku min hutta min rabbihi satuda wa shifa ladaina tuqbali ka ma <clears throat> baka nema ba shigo menene ya ake ciki fuskan ta yi baki Allah ya yi fushi amma yana hangen sayyidina Muhammadu Rasulullah sai murmushi sai dariya zo mana me kake bukata ceton ne ai ka ne baka nema ba an baka ka nema an baka je kai ceto to wai fa wannan ne aka cakar a makale mishi amma yanzu da an cewa na kansila ne sai ka ga mun cika kofar gida mm-hmm. ko kana zage shi da yanzu zaka daina ranka ya dade ranka ya daɗe ai honorable muna muna tare honorable eh saboda ya samu wani ɗan abu to ga mai duniya ga mm. mai lahira a mm. wanda aljannan saboda shine kiyaman ma saboda a ware a gane masoyansa sayyidina muhammadu rasulullah muka ce mu rike abun mutum daga nan ya san mu a nan ya gane mu a nan mu san shi a nan mu gane shi a can mu gan shi a can mu gane shi a can ya gan mu ya gane mu ya ce sadiq shigo mana mm. wallahi zai gane shi shi ne sayidina muhammadu rasulullah shi ne masoyinmu soyayyan da annabi yake ma al'ummansa ba za mu iya rama mashi ba hmm. wata rana sayidina muhammadu rasulullah ya yi tagumi ya shiru Allah ya ce jibrilu maza maza maza ga masoyi na janye tagumi je ka game ya faru kai ko yanzu ko a gida kai tagumi in baka bada ne ba sai matan ta fara shara tana waka ama sana'a wanda ne da sana'a gara lafiya ka ce kuma annabi irin ka ne ka yi ba ta tausaya maka shi yana tagumi Allah ya ce aje aje menene ya faru kai ko yanzu je ka can ka zauna a dakali kai in ya wuce ya ce to Allah kyauta na wallahi ba mai ce maka me ya faru ga manzon Allah yana tagumi Allah ya ce ku je ku ce menene aka zo aka ce to Allah ya aiko ya ce yana gaishe ka me ya faru ya ce al'umma na ne ya rasulullah me za mu yi mu yabe ka me za mu yi mu soka me za mu yi mu gode maka mu din dai mu dai yake ji da mu yace al'umma na hmm. Allah ya ce ku goma ku gaya masa idan mutum ya rage saura shekara ɗaya ya mutu ya tuba ya istighfari ya tuba ga Allah akan zunubansa an yafe masa aka gaya mishi ce ku ce ma Allah na gode amma yayi yawa hmm. ku ji irin soyayyar da annabi ke mana hmm. don ku ga shin karawa za mu yi ko ko za mu biya na mutanen da suke cewa rage ya ce to a koma a ce wata ɗaya ya ce Allah ya yi yawa aka koma aka ce to duk wanda yake al'ummanka ne ya tuba ga Allah ana saura sati ɗaya ya koma ga Allah Allah ya yafe mishi ya ce a koma a ce Allah ya yi yawa sayyidina Muhammadu Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad aka ce an mai da shi kwana ɗaya ya ce Allah ya yi yawa haba haba wani wani irin su ai ko mutum ne yau ne ya baka gobe ya baka jibi ya baka ai ko marinka ya aika ce na gode mm. mutum nawa yanzu sai an ba musu zaki sannan za a ba su ka je ka gama roƙon cin Allah talakan banza kai dai shi kenan roƙo gayi nan shi ko annabi ya baka ya kuma shafa ya kuma gane ka mutum ne ya zo ya siyar masa yidina Muhammadu Rasulullah da dankali duka nawa yake wasu suka ce goro ne da ya zo ya siyar mai da shi ya ce na gode sai ya ce ku bashi tukwici aka ce me tukwicin za a bashi ya ce a buɗe rumbu a ta bashi abinci na wata guda mm. wa zai iya wannan sai masoyin iri na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baka ya kara baka ya kara zuba maka kuma sannan ya bi ka da godiya nan ko ana baka ne duk wanda ke baka in ba isa ba yana baka ne yana zagin ka shi ko yana baka kuma yana nagode yana baka yana nagode sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ce to ya rasulullah duk wanda ya rage saura awa ɗaya ya koma ga Allah ya tuba a cikin al'umman ka Allah ya yafe masa ya ce Allah ya yi yawa sallallahu alaihi ya rasulullah hmm. aka ce to duk wanda ya rage saura minti ɗaya ya koma ga Allah al'umma sayyidina Muhammadu rasulullah ya ce na tuba ga Allah Allah ya yafe masa ya ce Allah ya yi yawa sallallahu alaihi ya rasulullah minti hmm. ɗaya ba sai Allah ya ta koma ku gaya mishi ya yake zuwa yi muhammadu rasulullah kai ko kusa da eh, baka yi ba ma ana magana annabi muhammadu eh, ai kun ci ai kun cika yaban shi ai kun cika san shi wake ba annabi muhammadu in ka zo ka ce zaka yabe shi Allah ya ce na yaba abina in ka zo ka ce zaka so shi Allah ya ce na so abina in ka zo ka ce zaka dauka shi Allah ya ce na dauka ka abina duk abin da ka yi ma annabi Muhammadu Allah yake yarda a samu filin da wani zai shiga tsakanin Allah da sayyidina Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah in ka ji ko an ce an hada biyun to sai ka ji ya hada su a gaba wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah sai Allah ya ce to ga inda za su wanda ya so Allah ya so manzan Allah Allah ya ce ga inda za su yana nan a haɗe da masoyinsa gam da gam ya ce Allah ai ni ba zan ce ya nake zuwa yi ba ai kai ka halicce su ai ka fi ni son su ku kalli connection tsakanin Allah da Annabi Muhammadu shi ya aiko ya ce ya faɗi yanda ake so shi kuma ya ce ai kai ka halicce su ka fi son su tawadu kenan kai ko yanzu wani kansila ko ciya mai kira ka ce me kake so ai sai ka ji an fara bayani Allah ya ciya ma ai ana fama dai <laughs> wallahi ai kaza babu iyalin ma dai jiya wasu banda na kwana a gida ba dai <laughs> sai to wani dai shi Allah ya ce me kake so ya ce ka fi ni sanin abin da ya cancanta kai shi ake maganar girma da girman girma a wurin girman da girman take tare da girma sayyidina Muhammadu Rasulullah wannan fa shine masoyin wannan fa shine namu wannan fa shine muka taro muka bar mu saboda mu ɗaukaka darajansa mu ƙara jaddada soyayyar mu cewa wannan masoyinmu ne sayyidina Muhammadu Rasulullah to me zaka yi ma annabi Muhammad wani bawa Allah ya zo gun na Muhammadu Rasulullah yace annabi matsala na shi ne ban sanya zan yi ba in ka tafi nakan taso in zo in ziyarci, ka ran da ka tafi kuma ya zan yi in aka je ranar tashin kiyama annabi ka fi karfi na sahabbai na nan shahidai na nan gasuwa na ina za a banna in zo kusa da kai wa aka yi ma wannan magana sayyidina muhammadu rasulullah waye ba da amsa sai Allah ya ce a'a ga ya mishi wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina shuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa kwantar da hankalinka in dai ka bi Allah da manzon Allah in an je can din za a yanda ake so wannan shine masoyin masayyidina muhammadu rasulullah Allah ya yoka musulmi ya saka cikin al'umma annabi Muhammadu sai ba a tsaya a nan ba wani iyakan mukaminsa musulunci ne kawai shi kenan musulmi ne iyakan wurin shi kenan ya sallah ko a karba ko ka a karba yanzu nan don mun yi sallah isha ko karmaka lawo naka an karba ba tabbaci to ka ji fa'in da rigiman take shi ka tashi ka yi sallan isha'i dukkan mu nan mun yi sallah ni ma na yana waka mun gudu amma duk wanda ka tambaya an karba sai ya ce tsakanin tsoro da kwadayi ne ba tabbaci to shin za a bar sallar ne me yasa ba za a bari ba wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina dole kai bautan Allah dole kai sallah akan lokaci amma kuma ba ka da tabbacin an karba sallan dan mai karban bai ce zai karba ba sai ya ga dama ita kanta sallan baka iya ta ba bawan Allah bawan Allah bawan Allah kaje kana wanke hannu wake motsa hannu sai ka ce Allah ne ko kana so ko baka wake kuskure maka baki kana so ko baka so Allah ne yake maka kuskura wake shakawa ya face Allah ne in ka ce kai ne sai ya bari ya wuce wata rana sai ka ji ana fan fan fan ya wuce rike shi mana ya gama maka alulan ya daga maka hannun dama ya aje na hagu ya daga na hagu ya aje na dama ya kai ka masallaci ya dukar da kai ya miƙar da kai ya tasar da kai in an yi magana kuma ka ce wai kai bawan Allah ina bauta ba to ka zo ma ka yi sallah an yi sa'a kuma sallan ta yi kyau kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ga jini a riganka aka na maka lawa ya labari akwai ta malam ya ce baɗalat a gama kawai sai ga busasshen maniyi a rigan malam ya ce baɗalat to wannan jinin wane ne kai ne fa jinin kai ne wannan maniyin kuma sannan gashi a cikin jikinka ka yi sallah da shi lafiya lau ya fito waje kuma ya bata sallah Maulana Shehu Ahmadu Tijjani da ya zo ya same mu a cikin wannan al'amari na musulunci sai ya koma cikin alkur'ani sai ya ɗauko gwalagwalai sai ya kawo mana sai ya kawo mana istighfari sai ya kawo mana salatul fati sai ya kawo mana la ilaha yace mu rike wannan me yasa ko kana so ko baka so laifi sai ka yi shi kullum fata fama ake yi baka ma san ta ina abin yake ba sai aka ce kai istighfari kai salatin annabi kai la ilaha illallah wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sai mutane suka ce to ai ba manki bane ya shewa tijani shi zai zo kawai ya ce wani in yi dari da safe dari da yamma me yasa ni ba zan je in yi ba tunda na san muhimmancin shi sai muka ce to bari mu ga yadda za a yi yanzu idan mutum bai da lafiya rigirigi ciwo ya kama shi ina ake kai shi asibiti ko me ake neman mishi a asibitin wa ke ba da lafiya wa ya sa mishi ciwon ba Allah a gidanka to me kai ka asibiti hmm. sannan ka je asibitin ka yanki kati dole ka bi layi bayan ka bi layi wani dan karamin yaro ya kira ka ruga da gudu kana na na gani dokta gani ka zauna gaban shi ya zana maka ido me ke damun ka sai ka fara kai karan Allah wurin shi wallahi nan ne ya rike mu wa ya rike maka <laughs> wa kake gaya mawa mhm. Allah ne shi ya riki ai numfashi na ma wallahi jiya rike rike fita likita ai a taimaka dai wa ya rike numfashin wa kake gaya mawa gayi nan a gaban ka likita kana kai karan Allah a taimaka min likita sai ka ji wani ya ce a taimaka likita ya rayu mu ko nawa ne za mu kashe ya dai rayun wa ke rayawa wa kake cewa ya raya ka shikenan sai zauna ya kalle ka ya lamarin yake ne na ga kamar ka cika cin mai koyi ce a ai mu fa kar ya zo muke yi wallahi likita ba mutunci ya ce to daga yau ka daina ci za ka ci gaba da ci daga rana wallahi ka daina duk inda ka ga kaza gudunta za ka yi na ga kamar kana shan zaki eh, to ka daina na ga kamar ya abubuwan da ya kai dai gaya na hasu chocolate ma ya ce wallahi duk kayan daɗin duniyar nan sai ya kwashe maka kam ya aje su a gefe sai ya hana ka ci likita kenan mm. na duniya kuma kuma kana neman mene a gurinsa kawai lafiya sannan ya ɗauko takarda kai ka ce ba za ka isa jifari da safe da yamma ba biyu da safe biyu da rana biyu da yamma ɗaya da safe ɗaya da yamma biyu da safe haka zai zana maka waɗannan abubuwan da ka ƙi a gurin mukaddami wallahi duk sai ya zana maka su mm, kuma masu ɗaci tattara ya sa maka Alira sannan ya waiga ya ce nurse sai wata ya karaman yarinya ta fito in gaya maka je ki mai allura ta je ta banka maka allura kana ƙato kada ihu tana sannu baba kana aikin ki kike yi ba komai ka dai ƙara mun ji mm-hmm. a kuma asibiti mm-hmm. sannan a dawo gida da safe sai ka sha wannan maganin kaga mutum na shan magani yana rufe ido yana sha wallahi sai ya sha yana neman me to mu jikin mutum ne ke da datti ruhin na da datti ga zunubai an tara aka ce ka wanke yanzu kaya ne a jikinka ka sa yau ka sa gobe ka sa jibi ka sa gata sai ka ce ba za ka wanke ba me zai fara yi sai wari sai aka ce istighfari ya wanke salatin annabi ya goge la ilaha illallah kuma dama cikin cikin cikin cikin ciki wannan fa shine rikatar tijaniya in kun ji wani abu ba wannan ba to ba mu bane mu dai ita muka sani kuma shehu tijjani bai tsara da yawa ba da an ji in ka shiga baka ba a fita ne kana shiga dai ba a fita ba a ziyaran wani waliyi ba dan dariƙar tijjaniya ba sallah akan lokaci in ji maulana shehu ahmadu tijjani ya ce ka shiga dariƙa yau to dinga yin sallah akan lokaci hmm. yanzu ko da ma suke bayan dariƙan ba ma za ka ga sai a hankali ba askawar ba komai ba jazban komai kawai mutum yana zaune ne kawai katon banza malam amma sallan sai a hankali musamman lokacin sanyin nan ana assalatu hayrun minan naumi lokacin mutum ke jan bango kuma shaitan na a gefe yana an naumi kai kake tare da shi dama ni ban san shi ba to nan fa ake can barko ai ta fama ba za a samu sallan ba da safe mutum ya tashi karfe bakwai in ya tashi kawai sai da daki mika malam mm. ba salati ba da ditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabi'a ba alhamdulillahi allazi ahayana ba da babu daga nan kawai sai wurin jummai mai waina an ma, direct can za a ga ana rigima ni ne akan layi ni ne akan layi ni ne akan layi da ya ci wainan nan ya burta hannun shi kawai sai ya bigi mashin bam bam bam bam boom an shiga gari kenan musulmi fa an yi sa'a an kira sallan azhar ya yi alola zai yi sallah sai wani ya ce zo ka kai ni magumi to ai ni sallah zan yi a to ni dubu ɗaya zan baka sauri nake yi dubu ɗaya nan ga malami yana hayya ala salat shi dan sai ya zo ta nan shi kuma hayya ala naira hayya ala naira eh, zo mu je zo mu je ai Allah gafurur rahimun ne ba ba ba an tafi kenan wallahi a can za a samu la'asar ba dole a yi ta ba a nan za a samu magariba wani zai dawo ba a zahar ba la'asar ba magariba ba isha in an yi sa'a ne ya zo gida ya ga mejo ya haɗe su dut daga ana ah, ah, ah. kuma mutum ya gama saboda rashin kunya wai ya Allah ka biya bukatuna saboda shi wannan sallar ita ce a ranar tashin alkiyauma ita ake fara dubawa dole mu rike ta tana da muhimmanci idan aka duba ta daidai sai a ce ka wuce in ba ta daidai ba sai a fara binciko shauran tsumbo karan da ke ƙasa gaba ki daya amma yanzu za ku ga samari ba a sallah za a kira sallah mutum na zaune akan dakali haka abin shi har a gama sallan yana zaune wani ma mp3 ya kunna kawai ta tafiya kawai ba mutunci an yi nisa ma haka za ka je sallar ka dawo yana a gurin mu dawo cikin hankalinmu wa ma khalaqatul jinna wal insa abin dalilin da Allah ya kawo mu duniya shine mu yi bautansa shi yasa Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahawun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kana bin duniya kana neman ta har ka shige cikin rami baka sani ba kuma kana shiga rami za ka haɗu da mala'iku guda biyu za su same ka a ciki malam ka zo to madalla to waye Ka kaga nan inda ka bi yanda ake bi sai a tambaye ka a hankali zauna ya allan yake mubarak ko yawwa ai ban dame ka da yawa ba a cikin natsuwa muka yi to a can ko kawai zaka ga mara buka ga gorori ga sanduna malam dukkan rikice maulana shi amadu tijjani ya ce mai istighfari ya ce mai salatul fati aka ce a'a ai ba ita bace muka ce to mun yarda salatul ibrahimiyya ma mun karba sauran salatai ma mun karba amma kuma abinda muke so tunda an ce salatul fati ba kyau a zo a yi salatin inna allaha wa mala'ikatuhu yusalluna Allah da mala'ikunsa yusalluna tunda mun zo makaranta a auladul faila ne bari mu shiga na hawu yusalluna muna da mabi muna da mudari'i muna da amri yusalluna ya shiga cikin mudari'i ko kana so ko baka so an yi dazo an yi an jima za a yi gobe za a yi jibi continue ne sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu sallu in ka ce sallu din nan ka shiga cikin amri kenan Allah ya ce ya kun wanda kuka ba da gaskiya nayi umarni ku yi me ku yi ma annabi salati karamaka Allah zaka dan yi mana salatin nan au da ka zo yin salati kai kuma sai ka ci duk farkon salati akana maka Allah in nayi kuskure a gyara duk farkon salati dai Allahumma salli wannan sallin umarni ne shi ma ko ba umarni bane shi ma umarni ne ga Allah yana sallu ko kuma kuna salli sallu salli sallu salli ba za ku yi salatin ba kai baka iya bane haka ba kuke yi da ubangiji duk farkon salati Allahumma salli salli kuma ka je ka tambayi malamai amri ne a cikin nahawu sallu amuri ne Allah yana sallu kana salli sallu kana salli a'a Shehu Ahmadu Tijjani da ya zo ya ga girman manzan Allah ya fi ƙarfin yadda kake tunani Allah ya ce in kai salati ɗaya Allah zai maka nawa in kai goma Allah zai maka nawa in kai ɗari Allah zai maka nawa in kai dubu ba wai kafaɗanka da faɗan ma'aiki <laughs> a aljanna to shikenan na zauna wani mutum ya yi ɗayan muji hmm, har yanzu ɗayan ya gagara hmm. amma kullum malamai in kai salati daya Allah zai maka goma to yi ɗayan mana wallahi ɗayan ba ta yiwuwa sai dai ka ce ya Allah ka yi mm-hmm. me yasa tsakanin Allah da annabi Muhammadu baka isa ka shiga bane hmm. shine ya isa ya mai salati salatin ma fa da muke so mu yi mu ji daɗi Allah ya ki yadda mu yi sai dai mu roƙe shi shi yayi hmm. sallallahu alaihi wa rasulullah baka isa baka yi salatin sai dai ka ce ya Allah kai shehu tijjani ce to tunda abin ya zama haka kar ai ta rikici da ubangiji mu zo mu yabe shi sai muka ce alfatihi lima ugulika wane ne mabudin dukkan abin da aka kulle sayyidina muhammadu rasulullahi wal khatimi lima sabaka wane ne cikon annabawan daga shi babu saura nasirul haqqi bil haqqi wane ne mai taimakon gaskiya da gaskiya shine dai muhammadu rasulullahi wal hadi ila siratikal mustaqim wane ne mai shiryarwa zuwa ga tafarki daidai sayyidina muhammadu rasulullah sai Allah ya murmushi sai Allah ya ji daɗi sai ya ɗauki bakin mala'iku ya ɗauki bakin tsuntsaye ya ɗauki bakin ganyaye ya ɗauki bakin itatuwa ya yi ma annabi salati a madadin ka kun ji inda fadalan salatul fatihi ta fito ba mutum ke yi ba Allah ke yi kuma shi ya iya in ka iya zo ka yi ka dai ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita hadda ma wani kwatance ya Allah yanda kai ma wancan ka zo kai ma wannan dole za ku haɗu da shi za ka sha sanda yan uwa kar mu yadda a ruɗe mu ɗariƙan tijaniya wuri ne da aka tara alkhairai maƙudai Mm. dukkanmu masu laifi ne ka yi istighfari ɗari da safe a goge ka yi ɗari da yamma a share ka zo wurin wazifa kuma ka ce astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ka zo kai salatul fatihi dari ya rab ka yi guda ɗaya Allah ya ɗauki itatuwa da komai ya yi salatin balle ka yi ɗari ka ƙara yin ɗari ɗari biyu ka ƙara yin hamsin ɗari biyu da hamsin sannan kuma ka zo kana la ilaha illallah ba yaro ba babba muna rangaji a masallaci mun rufe ido me yasa muka rufe ido a rufe wannan gurin in muka faɗi dalilin rufe idon nan fato yes ji wanda ya rufe ido ai bai gani ko mm. la ilaha illallah wannan kalma wanda ya shekara hamsin yana kafirci ya zo mutuwa ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah aljanna fa za shi ta ne muka rike aka ce ka tara ɗari uku a rana naka ne duka wannan la ilaha illallah ranar tashin alkiyama wani bawan Allah zai zo laifukansa duka sun yi yawa gashi za a kai shi wuta sai an je za a kai shi wannan wutan an bude sai katon dutse ya zo ya cika kofan wutan ya hana shigewa a dauka a kai shi wannan wutan katon dutsen ya zo ya rufe wurin a kai haka za a dinga yawo da shi wai kuya ba za ku bari a umarnin Allah ba su ce dukkan mu nan duwatsu ne wanda ake la ilaha illallah wannan mutumin yake yi mu ne waɗannan duwatsun ya zauna a kanmu ya tafi a kanmu ya taka mu yana la ilaha illallah wannan la ilaha illallah ta sa mun ba za mu bari a sashi a wuta ba hmm. ai baka da komai sai ka kasance cikin mutanen da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ranar tashin kiyama za a zo da wani mutum gashi sa'idi gashi kuma ba sa'idin ba ma'ana shi ya fi kowa sa'a kuma shi ya fi kowa rashin sa'a sahabbai suka ce ya rasulullah waye wannan mutumin ya ce shine wanda duka sallan da ya yi a shekarunsa duka Allah ya karba duka azumin da ya yi duka Allah ya karba duka hajjin da yi duka Allah ya karba duk wani aikin sa na lada Allah ya karba zai zo da tarin lada ya zo gaban Allah subhanahu wataala amma yana wai ga nan kawai sai ya ga layi malam mutane ne wanda ya zaga mutane ne wanda ya cuta mutane ne wanda ya gulman su, mutane ne wanda ya haɗa su gaba tsakanin su. haka za a dinga zuwa ana kwasan lada ana bayarwa ana kwasan ladan shi ana basu manzon Allah sallallahu wa alihi wa sallam yace sai an kai wurin da ladan shi ya kare an fara kwaso zunuban su ana watsa mishi haka za a watsa musu zunuban nan ya tafi ba komai haka zai tafi me yasa kai kenan aikin ka ka hada wannan da wannan ka zagi wancan kai gulma da wannan ba ka da tabbaci akan abu ka ce haka yake ka kage aiki ka kenan shi yasa Maulana Shehu Ibrahim yace mana mu bilqila wal qala fala tashtajilu wa bi salati al-fatihil qalbi ishtajilu mun samu sallah mun samu dariƙan tijaniya sai sanin Allah sai askaru tarbiyya in an samu waɗannan dole a yi askaru tarbiyya akwai askaru tarbiyya ta tunda ake yi muna da kwatance da yawa amma bari mu ɗauki kaɗan daga ciki annabi sulaimana annabin Allah ne sannan Allah ya hore masa tsuntsaye Allah ya hore masa iska Allah ya hore masa aljannu Allah ya sa yana jin maganar duk wani halittan Allah da ka har da tururuwa wata rana sai tsuntsu huda huda ya je yawo da ya je yawo sai ya je wani wuri sai ya ga wata mata tana mulki sai ya zo ya gaya ma annabi sulaimana annabi sulaimana sai ya ce to aje a ga yanda za a yi aka aika mata da wasiƙa da ta yadda za ta zo kamun ta zo sai ya ce ayyukum ya tini bi arshiha qabla an yatuni musulmi wane ne zai zo min da gadon zinaran ta kamun su zo min suna musulmai sai wani daga cikin ajannan ya ce ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin ni zan zo maka da shi kamun ka tashi daga wannan majalisin ce yayi yawa على الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك wanda ke da ilimin littafi ya ce zan zo maka da shi kamun ka rufe ido ka bude yana rufe ido ya bude kawai sai ya ga gadan zinara a gaban shi bari ku ji yadda aka fara askaru ku ji tushen askaru ba yanzu ake yi ba sai annabi Sulaiman ya ce a kai yaro ha ba wallahi ba kai bane hmm. a ha ba ba kai bane sai ya ce ha zamin fadali rabbi hmm. amma tsakaninku da Allah wa ya dauko wannan gadon ya kawo wurin kai eh, ka sani ka ce aljani to in ka ce Allah to ga aljani ya kafata akidi ya ce ana a atika bihi gashi kuma ya zo da shi ga annabi Sulaimana ya shafe shi ya ce ba kai ba ne Allah ne ya kawo hmm. ba wannan ne askarun ba ko ba shi ne tarbiyyan ba hmm. mu shi ne muka sani tarbiyya wannan komai ya same mu Allah ne ka zo mana da rikita rikita sai ka ga muna dariya kawai hmm. kana ganin wai ka zo ka rikita mu da rikici mu mun san daga inda karatun ya fito a tanan kuma ta cikin kai bullo yau to bari mu jira mu ga ta ina zai bullo sai ka zo da abin alkhairi kana jira mai maka godiya a mu Allah ne ya kawo mana shi muke gode mawa shi yasa ba mu da rikici ba mu da hayaniya in ya zo shine in ya zo shine in ya dawo shine in ya tafi shine sai ka samu zaman lafiya ya ce haza min fadali rabbi li yujarribuni a ashkuru a makfum wallahi ba kai ka kawo gadan nan ba Allah ya kawo gadan amma duk wanda ke gurin ya san aljannin nan ne da Allah ya bashi ilimi ya dauko gadan ya kawo kamin ido ya bude ya rufe amma an shafe shi an tabbatar da mai kawowa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kun ji askaru hmm. tarbiyya kenan tunda ake yin shi amma yanzu mutane ba su san yin askaru shi yasa muke jin daɗi da Allah ya bamu mata in ka ki zuwa gun mukaddami ya maka asaru sai a doki mukaddama sai a sa a cikin gidanka ka biya sadaki da kuɗin ka ka auro ka ta maka biyayya kamar mutum ya gigi lokacin tana waje ta duka kasa ta gaishe ka ta kawo maka ruwa a kwano ta duka ka bata naira goma biyar ka ce kana shi kenan nake da shi na ahai ba komai malam ai muna tare da alim ni ai ba komai Allah zai buɗa mm. lokacin da ka ɗauko ta ka kawo ta cikin gida to lokacin zaka gane karatu <laughs> kar ku ji tsoron yin aure fa samari na ga wani ya fara cewa anya za ka dawo daga aiki gashi ka sha wahala tun safe sai ka ji mutum ya zo ya ce mai iyali to yau dai abin da aka samu dai dubu biyu ne kin ganta nan wani ma har ya daga hannu ya ce in ma za ki caje ni ki caje mutumin kirki sai ta karɓa wannan dubu biyun ta ce malam ai ba komai Allah ya ƙara buɗe a kawo ma abinci ka ci ana ta lallaba ka ka kwanta ka yi bacci ana ta lallaba ka sai gari ya waye ka je masallaci kai sallah kana dawowa ka zauna kana jin tarbi sai a zo gaban ka a zauna malam ina kwana lafiya lau malam za mu karya sai ka fara mamaki na ce dubu biyu na bayar jiya kuma su ke na dawo da su za ka yi faɗa kawai sai yara uku su zo su ce baba ina kwana wai bari a tuna ma abin da ka tara to yanzu me ake bukata me ake bukata to ai mai gida abin da yawa baka yi askaro ba ai ai mai gida ba masara ma a gida to ai ba gero na'am ai ba man gyada ai ba shinkafa ai ba doya ai ta ba ba ba ka ƙi ba ba ba to ga ta tana maka azgaba sai ga mutum ya buga rigan shi haka ni ba ma ruwa na bari in ji in ga yadda za a yi sai ya fice fita gidan sai ya kusa bakin titi kila Allah ya sa akwai sabon jariri mai gida ba famfas ba a zo da shi ba askarun bane kaki sai ga mutum ya fito gida shi kadai kawai yana haka ana malam kana ta magana kai kadai yana mm. Allah ne shi kyauta ba kai askaro ba mm-hmm. inda kai askaro lokacin ta ce ba sai ka gane din mm-hmm. lokacin ta ce ba sai ka gane din mm-hmm. lokacin ta ce ba sai ka gane din akwai askaro tarbiyyati in an samu ilmu zahiri a nemi ilmu batini annabi Musa alaihi salatu wassalam kusan shi akwai karambani kusan annabi Musa ne yaje yana tambayan Allah wai me yasa Allah baya bacci <laughs> yana da rigima iri na ne mm. yace Allah me yasa baka bacci Allah ya kalle shi ya murmushi sai ran sai ya gayyace shi na munajati inda yake zuwa sai ya ce ma jibrilu idan zai tsallako daga wurin dutsen nan ka bashi wannan tukunyan ka ce ya tsallako min da shi ina zuwa aka ce gashi Allah ya ce ka tsallaka da tukunyan nan ya ce to ya karbi tukunyan ya rike ya fara tako ɗaya biyu sai Allah ya sa mishi bacci yana yin baccin sai ya bude ido kamun ya bare kawai sai dutsen kawai sai wannan tukunyan ta fashe sai ya je wurin Allah suka gama magana duka ya juya Allah ya ce malam ina tukunya na ai <laughs> wallahi a karbakan lawo an dan samu matsala ne mene ya faru ya ce ai wallahi zan dan hauro ne sai bacci ya dan kama ne ce to ka gani ya ce duba tukunya ya ce ni ke rike da sammai kasai ni iska ga bishiyoya kai duk misali akwai kissan da ake gaya mana bishiya idan ganye zai fado daga samanta ya fado kasa so nawa zaka iya kallon ta kai to kan ta fado ƙasa sai Allah ya kalle ta so 60 kamun ta zo ƙasa sai Allah ya kalle ta so 60 sannan za ta fadi ƙasa hmm. wannan ganyen to ka duba ganyaye nawa ke fadi a anguwan kawai shi annabi Musa akwai karambani to shine wanda ya samu attaura ya samu linjila ya samu zabura ya zama udul azami ya zama mursali mukamai da yawa amma sai ya ce la abrahu hatta abluga majma'al bahrain ni bazan huta ba sai na hada kogi guda biyu Wannan ne kogi guda biyu ko ba ka so dole ka ce zahiri ne da baɗini kai yanzu ka samu zahiri ka ce ba baɗi an zo ana faɗan yadda Allah yake ka ce ba haka yake ba to ga mana yanda yake tunda dan gidan ku ne kuma Allah shi baya zuwa a gidan malamai fa in za a tashi ba da Allah sai a samu wanda bai san komai ba sai a bashi hmm. amma sai Allah ya ce sun samu wani bawa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma daga nan kuma ya roƙe shi ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida daga nan suka fara tafiya ya je ya samu jirgin ruwa tana so da lafiyayya a ciki ya fasa ta annabi Musa ya ce a'a ya haka ya ce ana gaya maka ni da kai <laughs> ba za mu iya tafiya tare ba ya samu yaro ya kashe duka ba laifi bane amma da ya zo yana mishi bayani daga baya laifin ne mas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun a yi askaro tarbiyyati a fahimci Allah a gane Allah sai ka samu zaman lafiya kun kwanta da matanka ta mutu gari ya waye dole ka je ka ce ma mutane matanka ta mutu wa ka kama da ya kashe ta ko wanda za ka kama ka ce ka kashe min matana sai dai kai ta kuka ya haƙurin mu alhamdulillah mun goda Allah ashe wacce kuma ta tafi wallahi aka da ya buka iya ba dai za ka ce Allah ya isa ba sai dai ka ce mun goda Allah mm-hmm. dolanka to shi kenan kuma ta fito za ta tafi gida kuma mashin ya bige ta ta mutu wa za ka kama nan da ya gata a daki ta mutu ka yadda Allah ne an ce maka kuma ya haƙuri ka ce sai aiki, sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma mashin ya bige ta ta mutu an zo gida da gudu kai ga can wannan yaron nan dan gidan wane ya fito da mashin ya bije wancan ta mutu iye mu je mu gani a zo wallahi sai kotu zai raba mu da kai duk fitina da dama kana hararana shikenan fitina ta haru wa ke juya mai tuka mashin nan wa ya hana shi ganin ta wa ya hana ta ganin shi wa ya hada su wa ya buge ta mai mashin ku kama shi wallahi wannan ita ce askarun tarbiyya me ya faru sai wasu suka shigo cikin ta suka bata tarbiyya amma shehu tijjani shehu ibrahim suka ce sai suka bata kansu shi shehu ibrahim da kuke gani shine shugaban masallata na duk duniya ba wanda ya kai shi yin sallah ya san ta sosai ya fahimce ta don ya san abin da yake yi to in kaga mutum na wasa da sallah to ka san inda ya fito to ai kai ne ma ka san sallah kai da ka san dawa kake magana wannan kawai ya shiga ne fa yana da sallah bai ma san me yake yi ba kai ko ka daga hannu ka san me aka daga ka eh, ka je can kun hada goshi da goshi a ƙasa ai ba kasan bane ko ai eh, ƙasan ne mm. to dole in kana musulmi ka yi ɗabi'a na musulunci dole ka fitar da musulunci dole a gane kai musulmi ne dole ka fito da ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na haƙuri da juriya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu haƙuri ne masu juriya ne hakan ya sa jama'a da yawa sun shiga cikin musulunci saboda haƙurinsu mm. amma mu yanzu ba mu da haƙurin da abu ya faru kai da makoci sai abin da Allah ya faru nan makoci ne a sama shi kuma wannan musulmin yana ƙasa sai ruwa mai wari yana ɗugo masa ɗaki ɗik ɗik ɗik daga sama in kai ne ai zaka je ka ce malam ruwa na zubowa a fa gyara wallahi kawai sai dauko roba ya aje in ya cika sai ya je ya watsa kuma a falon su ruwan ke dugowa wata rana sai ya rashin lafiya sai wancan makocin ya zo ya gaishe shi da ya zo ya gaishe shi sai ya ga ruwa na diga mai wari ya ce ya ruwa ki ta diga mai wari anan ya ce wallahi ai haka da muke ta fama kaman kuma daga wurin mu ne ya ce wallahi daga wurin ku ne to ba sai ka gaya mana mu yaushe abin ya fara ya ce shekara biyar kenan shekara biyar bai taba zuwa ya mai complain ba yace to wai kai wannan ɗabi'a a ina ka samu ta yace Muhammadu Rasulullah yace kai ni wurin shi ana zuwa yace ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadun Rasulullah me ya kawo wannan kyawun ɗabi'a to ka ce kai musulmi ne ba sallah ka ce kai dan dalikan tijaniya ne ba wazifa ba zikirin juma'a ba istighfari ba salatin annabi kullun sai katuwan carbi a wuya amma daga safe zuwa yamma tana nan a wuya ko so ɗaya baka cire ka ce astaghfirullah ba tana na a wuya kawai ana yawo da ita kawai mala, eh mana eh eh ai ai sai shehu ai sai shehu za ku haɗu da shehu sai ka yi aiki wannan aikin sai ka yi shi istighfarin nan sai ka tara in ka je ka buɗe banki account a banki kana kana da account a GT kana da account a First Bank kana da account a Access sai baka sako sai a ciki ba kana da kuɗi iyaka empty wanda ya je da katin shi zai sa ya ciro dubu goma kai ko sai dai kai ta kallon katin naka kawai sai dai ka duba balance kuma ka ga 0.00 sai ka yi aiki tukunna idan kuma ka ce kai dan faila ne to ya soyayyan ka da sayyidina Muhammadu Rasulullah Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce na nade ilimin malaman duniya ga baki daya na zarce kowa na take kowa na samu komai sai ya ce amma duka da me na samu sai ya ce bi sirri Rasulullah bi nuri Rasulullah bi hubbi Rasulullah fa waqti wa sa'ati sarabtu li zikri mm. duk abin da shehu ibrahim ya samu sai ya ce annabi muhammadu duk abin da ya samu ya ce annabi muhammadu ne to kai ya soyayya ka da annabi muhammadu yan sai dai a baki kawai ai mu na manzo ne ai ni na manzo ne ai ni ne na manzo haka kakan ɗabi'an yayi kama da wannan saboda haka mu kasance masu biyayya mu kasance masu tarbiyya mu kasance masu nuna mu musulmai ne sannan mu yi biyayya a gurin iyaye Allah yana faɗa mana wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khafid lahumā janāha dhilli min ar-rahmā wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā amma yanzu haka ya'yan ma wasu ma dauren baban shi fuska yake wa kan baban ya rena shi baba na magana kaga yaro yana wani ya baba baba baba ai ai ina jin ka to kai ba baban ka ne, ai ka san iyayen ne wallahi in ba a nan daure musu fuska sai su rena mutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani bai kai da uban zai fita wani zai dawo uban bai sani ba uwan bata sani ba da safe ya kamata ka je ka duka ka gaida iyayenka ka dawo daga aiki ka je ka nemi albarkan su abinda ka samu na alkhairi ka yi musu amma yanzu ba a samu sannan a ƙarshe ina so in jawo hankalin iyaye mu ƙara himma wurin sa yaranmu a makaranta ba wanda aka cuta sai jahili yanzu ma idan namiji ya tashi zai yi aure yana neman mai ilimi ne ba wanda ke auren jahila yanzu da mutum ya je ya duba ya ga abin ba labari sai kun yi nisa da soyayya kila ma yana shirin kawo sadaki kawai sai ya zo madrasar aladul faila yana zuwa kawai sai ya ga wata na ta karatun diwani can wata tana ta karatun qur'ani sai ga ya fara kai anya kuwa za mu shirya da jamila kuwa gaskiya ni fa na ganan kamar sai ka ji kawai ya kai sadaki wani gida me ya faru yana neman ma ƴaƴansa malama mace ita ke fara karantarwa a gida ita ke fara karantar da yaro ita ce makarantar farko ku sa yaranku a makaranta mu tallafa ma makarantan mu girmama makarantan mu ƙara ɗaukaka makarantan mu san cewa nan ne mu za su samu alkhairi nan ne ake fara samun abin da ya samu mutum ya samu qur'ani ya samu ahadis a samu fiqhu a samu diwani a samu soyayyan sayyidina muhammadu rasulullah yanzu kowa mai tarbiyya yake nema ba za ka je ka auri matanka ku shiga gida ka ji shiru ba yaro yaro ya je makaranta ya dawo an dan bashi abu ya zo ce mama dama wani aya ne kaza kaza ta ce to wani baban ya dawo shi ma baban ya dawo yaro ya zo ya zauna ya ce ya ake ciki baba gashi gashi an ce ne dama mu rubuta alam na shiraha ce to ina jin ina ma ci gabanta yake ne alam na shiraha wala kai wai amma tun daga ƙasa an taso da yara da karatun alkur'ani kuma ku ji karama na manzan Allah da mu'jiza na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ka ga yaro karami na wasa da alkur'ani saboda haka wannan madrasatu auladul faida wuri ne na tarbiyya kuma ya kamata mu ƙara mata ƙarfi duk yadda za mu yi domin mene a nan ne ake karantar da yaranmu a nan ne yaranmu ke samun tarbiyya a nan ne yaranmu ke samun ilimi a nan ne yaranmu kuma ke samun soyayyar sayyidina muhammadu rasulullah kar mu yadda a samu wani rabuwar rabuwar rabuwar rabuwa a tun daga inda Allah ya ba mu tumbu girmama wurin mu karrama gurin kuma mu sa yaran mu a makaranta ba wanda aka cuta sai jahili kar kuma ka ce ka yi girma ka tashi ka fara neman ilimi ko yanzu ka fara za ka kai wurin mm. in ka samu kuma ka amfanar da al'umma da shi amma kamun namiji ya umfanar da mutum goma da ilimi mace ta umfanar da mutum dari da ilimi wallahi saboda haka mu tashi mu nemi ilimi mu sa mu a makaranta kuma ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana wannan makaranta a wannan anguwa mai albarka malaman wannan makaranta Allah ubangiji ya kara muku karfin gwiwa Allah ubangiji kar ya gaji sheku waɗanda kuma suke iyayen wannan makaranta Allah ubangiji ya kara muku himma ya kara muku hikima wurin tafiyar da wannan makaranta kuma ina jawo hankalinmu mu yadda a fi mu komai amma kar mu yadda a fi mu san sayyidina Muhammadu Rasulullah kar ka yadda a fi ka son annabi Muhammadu kuma mu rike abun mu gam kar ka yadda wani ya zo ya ce maka wai ai ba son annabi shine son annabi ba ai kai sallah a'a mun yadda za mu yi sallah a cikin soyayya annabi muhammadu za mu yi azumi a cikin soyayya annabi muhammadu za mu yi hajji a cikin soyayya annabi muhammadu amma kuma ba za mu bar su ba mu ce muna yin su ba soyayya annabi muhammadu ba. misali mutum ya ce la ilaha illallah zai musulunta ya musulunta kenan wallahi bai musulunta ba sai ya ce mene Muhammadu rasulullah masallaci wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada a masallaci ba a kiran kowa sai wa amma tun shiga masallacin sai ka ce assalatu wassalamu alayka hmm. sannan ka shiga masallaci sannan ka shiga masallacin kuma ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa kenan Allah sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah me yasa shi annabi muhammadu da Allah to mu rufe a bar shi haka hmm. saboda kowane wuri na da mukaminsa hmm. to amma ina jawo hankalinmu mu ƙara son annabi muhammad duk inda ake maulidi ka je ko ba a gayyace ka ba kawai ka zauna a wurin mm. me yasa za a zo a yi shaida mala'iku su gaya ma Allah mun gansu suna yaban annabi muhammadu suna faɗan ɗabi'un annabi muhammadu suna faɗan halayya annabi muhammadu amma ga wasu can sun tsaya su kuma kallo suke ba wurin suka zo ba su ma ku sa su a ciki mm. duk inda ka ana maulidi je kawai duk inda ka ji ana diwani je ka wurin duk inda ka ji ana karatun qur'ani je ka wurin a rike sallah akan lokaci na sama ya tausaya ma na ƙasa na ƙasa ya girmama na sama Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ƙara mana soyayya Allah ya ƙara mana biyayya Allah ka ɗaukaka mana wannan makaranta Allah ka ƙara mana soyayya a cikin sayyidina Muhammadu Rasulullah Allah ka raya mu da soyayyan sayyidina Muhammadu Rasulullah Allah ka kashe mu da soyayyan sayyidina Muhammadu Rasulullah Allah ka tayar da mu da soyayyan sayyidina Muhammadu Rasulullah Allah alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi alaihi wasallam duk wanda ya zo wannan guri yana da damuwansa Allah kai ka sani Allah kai ka kawo ta Allah ka yaye masa duk wanda ya zo wannan guri Allah yana da bukatuwansa Allah kai ka san yadda bukatun suke Allah ka biya bukatun waɗanda ba su da lafiya alfarman wannan zama Allah ka ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ka kare mu da lafiya wanda suke bukatuwansu na neman zuru'a alfarman wannan zama Allah ka ba su zuru'a wanda suke neman mata na aure Allah alfarman wannan zama Allah ka ba su wanda suke neman maza wanda ba samu ba Allah ka ba su na alkhairi in ka ba su da mu baki dai Allah ka ba mu zuru'a ɗaya ba Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka yayi mana damuwa Allah ka biya bukatunmu Allah ka taimake mu alfarman sayyidina Muhammadur Rasulullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقل والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم قداره الذي اللهم دول أمر شيخنا في خدمة الإسلام والطريقة والفائدة واشفيه وصحبه عليه لا لبرسد أبينا أمخاتنا وإكواننا وأخواتنا والمريدين والمريدات وقري حاجاتنا وافتح لنا أبواب الخيرات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم قري حاجاتنا ويسر لنا أمورنا وانصرنا بنصرتك وقوينا بقوتك وثبت أقدامنا يا ربنا يا رب العالمين ولا تحزننا في الدنيا ولا في الآخرة رب يسر ولا تؤسر